إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين اللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya kara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha ɗaya ga watan jimada akhir bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1438 wanda yi daidai da goma ga watan maris shekara ta da goma sha 2017 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul musla fi sifatin lahi wa asma'ihi husna na shaf muhammad salih al-husaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisi na 36 na wannan karatu na wannan littafi za mu tashi a alƙa'idatun rabi'a ƙa'ida ta hudu daga cikin ƙa'idojin da malam ya hada bayan ya kawo mana ƙa'ida guda bakwai a sunayen Allah ya kawo mana ƙa'idoji guda bakwai a cikin siffofin Allah nan sai ya zo ya hada mana ƙa'idoji guda hudu a cikin sunayen da siffofin aka gwamutsa su a waje ɗaya aka fitar da ka'ida don sauwake maka hanyar da za ka gane sunayen Allah da siffofin Allah duk lokacin da kake da bukata ta ibada da za ka bautata wa Allah don neman yardansa sa'annan kuma da kwaranye wa'ansu shubaha ga waɗanda suke siffanta Allah da siffan da bai cancanci a siffanta Ubangiji da shi ba ko kuma su kore wa Ubangiji siffan da ya tabbatar wa kansa ko manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar masa da shi to wannan ka'ida malam yana cewa a cikinta zahirun nususi ma ya tabadaru minha ila zihini min alma'ani? maani zahirin nassoshi na ƙur'ani ko hadisi ma ya tabadaru minha ila zihini min alma'ani? maani farkon abin da ke zuwa ƙwaƙwalwa na ma'anoni shine abin da ake fassara shi da shi وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام malam ya ce kuma ana samun bambanci gwargwadon siyakin magana na zance ga abin da aka jingina zuwa gare sa na magana sai ya canza ma'anar yanda siyakin ya zo ma'anar ta kan canza ai a baya can mun karanta kalma guda ɗaya za ka ga tana ɗaukar ma'anoni da dama ko yadda siyakin ya zo a zance wanda har muka buga misali da misalin kalman Balan yana zuwa da ma'anoni da dama a cikin Ƙur'ani ko ga yanayin yadda ya zo shi ne ma'anar ne ta canza kuma dai kalman guda ɗaya ce ko amma ta canza saboda yanayin siyakin zance da ya zo to haka shi ma duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya jingina wa kansa na suna ko siffa farkon gwargwadon yadda siyakin ya zo haka ma'anar za ta kawo yana fata an gane